بسم الله الرحمن الرحيم وإن تلك عن السيئة نحن توكل على الله إنه هو السميع العليم والذي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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya raye da mu kuma ya nuna mana wannan rana yau muna 26 ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara yan mishan yau muna goma sha bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda muka ba da sanarwa jiya cikin amincewar Allah yau ne za mu rufe wannan tafsiri da muka fara tun daga farkon azumi abinda muka karanta daidai muna addu'a Allah ya ba mu ladashi inda muka samu kuskure saboda gazawa ta ɗan adam ko tuntubin harshe Allah ya gafarta mana ko kuma Allah ya cire shi daga kwakwalenku shi yasa kuka ga babana mai girma sarkin jiwa muna tare da shi a wannan wuri abin nan sarkin buhari muna tare da shi a wannan wuri mai martaba sarki allah ya kara wa sarki nasara allah ya kara wa rayuwar sarki albarka mai girma sarkin buhari uba ne a ƙungiyar kuma shi izala ba wai akan hanya ya tsike ta ba shi tun daga gida ya shawo Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya masa jagoranci wannan sarauta da Allah ya bashi Allah ya bashi ikon adalci Allah ya sa ta zama sanadiyar shigarsa aljanna Allah ya haɗa masa kan al'ummata tabware gaba daya domin ya samu sauƙin shugabantar bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu akwai umar hanafari dello umar hanafari dello ya aiko marayu da gudunmuwar kudi ta naira dubu ɗari uku Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka akwai tambari zayyano yabo tambari zayyano yabo ya aiko marayu da gudun kudi naira dubu hamsin Allah ta saka masa da alkhairi sai wuzuri a albarka wani bawan Allah wani bawan Allah ya aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma yake a yi mahaifinsa addu'a idan mahaifin na rayu Allah ya masa albarka in ya riga mu Allah ya lullube shi da rahama to ashe mahaifin yana raye sai dai baya da lafiya Allah ka bashi lafiya a takbir a takbir alhaji abubakar sadiq daga banku can kasar thailand ya ce yana bibiya wannan tafsiri yana ganin wannan gudunmawa da ake ta a marayu shi ma tun daga can kasar thailand ya aiko marayu da gudunmawar kudi naira dubu ɗari biyar to muna addu'a abubakar sadiq allah ya maka albarka a can inda kake allah ya ci gaba da tsare sai yana kula da kai neman sa Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ranar da yayanka za su zama marayu Allah kuma ya ci gaba da kula da su akwai tasi'u umar ya yi ko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da sittin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wa dukiyarsa albarka ka wa rayuwarsa albarka lariya abubakar lariya abubakar ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin Allah ta saka mata da alkhairi Allah ta yi mata albarka ta yi yadda albarka sa'ida atta ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ta saka mata da alkhairi ta yi mata albarka wasu bayan Allah su bakwai sun aiko marayu naira dubu goma goma naira dubu saba'in Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka musu albarka bayan allah masu taro da titi sun ba mu gudun wani naira dubu tamanin da takwas allah ta saka musu da alkhairi kai su albarka zubairu garba hassan zubairu garba hassan ya iso gudun wani naira dubu ɗari biyu allah ka saka masu da alkhairi allah kai su albarka alhaji yunusa mai riga ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin kuma ya ce a taya shi addu'a ya allah ka biya masa dukkan bukatun suna alkhairi ka tsare shi daga kowane sharri ya Allah karka bari ya gabakin ciki a cikin zuciyarsa ko zuri'arsa Aishatu Ahmad Abubakar Aishatu Ahmad Abubakar ta yi ko mara gudunmuwar kudi naira dubu da biyu Allah ya zuciyar ta albarka wa rayuwar ta albarka in tana da miji Allah ya masa albarka in ba ta da shi Allah ya ba ta mai albarka in iyayenta na raye Allah ya musu albarka in su riga mu Allah ya lulube su da rahama abin da aka kawo gudunmuwa ta marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da takwas ya Allah duk wanda suka ba da wannan kuɗi Allah ka sa aljanna ta zo ta zama su bayan Allah suna ci gaba da gudunmuwar mara gudunmuwar marayu ko bayan mun rufe tafsir a kawancin marayu a buɗe ne ku ci gaba da gudunmawa. gudunmuwa yanzu na ina kan hanya kamin na iso wani bawan Allah ya turo mun text message ya ce da Allah malam muna so a turo mana akawun na gido ne marayu da muwa muna so ba da gudunmuwa wanda in Allah ya zan mika zuwa ga 'yan kwamitin marayu domin a musa text na wannan nomba na akawun na marayu domin su har samu damar ba da gudunmuwarsu daga farkon ramadan zuwa yau a cikin kwanaki ashirin da biyar an tara gudunmuwar marayu a wannan majalisi naira miliyan hamsin da uku da naira dubu ɗari hudu da goma sha tara da naira ɗari hudu da tamanin ba shi kadai ba da dala amurka dala dubu biyu da ɗari ɗaya wanda wancan kudi a cikin lissafin naira in ba manta ba lokacin da muka ba da interim report na marayu shugaban abuja abin nan kana da muka ba da rahoton nan an kashe naira miliyan talatin da takwas da dubu ɗari ɗaya da saba'in da hudu haka ne to a jimlar yanzu abin da muke da shi a akawun muna da naira miliyan goma sha biyar da naira dubu ɗari biyu da arba'in da biyar na'am abinda da muke nema kwamitin marayu bayan mun ce a mana updating marayu guda ɗari da muka sa makaranta bara an biya musu kudin makaranta dubu hamsin hamsin ko ya zama naira miliyan biyar kenan haka ne bana an sake ɗaukar marayu guda ɗari da ashirin su kuma za a biya masu nawa naira miliyan shida to su ma na bara nan yanzu a sake biya masu kuɗin wucewa aji na gaba kenan su ma suna buƙatar har yanzu nawa su ma suna buƙatar naira miliyan biyar sannan ba kuma ta ba akwai marayu zaurawa da muka ce za mu auraren Allah ya yarda kamar yadda muka yi bara guda ashirin abinda muke bukata wajen aurar da su ko ce mun kashe mata naira dubu ɗari uku zai zama mun kashe nawa naira miliyan shida shi ma wannan muna bukata sai kuma kwas da za a yi wa iyayen marayu na koya masa sana'a da jari da za a ba su jimillar dai abinda muke bukata naira miliyan ashirin da biyu shi ne zai kuma da bajet mu yanzu a cikin wannan naira miliyan ashirin da biyu muna da naira miliyan goma sha biyar da dubu ɗari biyu da arba'in da biyar kenan har yanzu muna da kari oba ah, muna da da tattalin arziki muna da gibin naira miliyan shida da dubu ɗari bakwai da hamsin da biyar in allah ya da kamar bana ya kare wannan naira miliyan shida da idan allah za mu kara da idan ubangiji wayannan program namu in allah ya da allah zai taimake mu ko guda ɗaya ba zai kare ba da idan allah maɗaukakin sarki kenan bajetin mu na marayu na wannan shekara naira miliyan sittin ne naira nawa miliyan sittin to Allah ya muku albarka ya dukiyar ku albarka farawa aka yi daidar Allah madaukakin sarki na yi magana da shugaba shek abdullahi balalo ina ce sakatare in kun tara kudin nan na duka Allah ya muku albarka in akwai inda kuka gaza ko nawa ya saura ni na dauke nauyin zan shiga kenan duk wanda yake so ya bada sadaka ya bada da wuri <laughs> idan ya bada da wuri wani magana <laughs> kuma aljanna da muna so ramadan ne da ya kare sai mun shiga aljanna nan da idan Allah na yi magana da shi daga ƙasa mai tsarki ya ce ya maganar gefen ku lokaci ya yi da zan ka shigo muka ce haka dakata tukuna bayan Allah suna nan suna ta gwagwarmaya suna shigowa idan sun sai ka ta aikin marayun da yawa sai ka samu wani kuma kai ka tura gaba ka je kai ta buga wannan kuma a bar mana kayan mu in an samu inda muka gaza kuma to nan babu laifi ka sake shigowa

kafirin quraishawa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wayannan yahudawa da kuke ta dauki ba da su har da wannan makirkin nasu da sharrin nasu da warware alƙawari da suka yi ta yi Allah ce duk da haka wa in janahu talimi idan suka karkato zuwa ga sulhu suka ce kai abin da ya isa haka ya rasulullahi muna so a yi sulhu to fajin halaha kai ma ka karkata sai da ai sulhu din karka ce a ah, ba ku tashi yin sulhu ba sai da ku ga mun dauko dukkan matakai na maganin ku za ku kare sannan za ku ce za ku yi sulhu to ba mai da sulhu ba sai mun ga bayan ku Allah ya ce karkai haka karkai haka wa in jarahu li salmi fajin halaha idan har suka karkato zuwa ga sulhu to kai ma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karkata zuwa ga sulhu saboda haka wa sulhu khayr kullun sulhu menene alheri kake da ka bata da dan wanka ana so za a maka sulhu kace kai ba wanda ya sa kabarin kowa da ba ai ba shi ke ciyar da ni ba ai ta gaba daga na hakka ta nade menene menene ka manta akwai la ilaha illallah da sauri tsakanin ku wannan la ilaha illallah tana da ƙarfi sosai idan ka tilasta a samu yan uwantakan musulunci ita ta tilasta a samu yan uwantakar addini ubuwatu dini ya ƙauni tunadina jiha nu nuhaqqiqu ya ƙauni amanina ubuwatu dini aqwa min uran nasabi ubuwatu dini sauƙan mali wa zahabi yan uwantaka ta addini nan ita ce take kiran kuma babu iya cimma burin wallahi sai mun tabbatar da ita daga sanda musulmai ba mai damu yan uwan juna ne to mun waje. Najeriya abin da ya sa musulmai har yanzu aka basu a baya a ilimi aka basu a baya tattalin arziki yanzu ka kirga bankuna da ake da su a Najeriya banki wajen talatin amma kwara nawa ne na 'yan arewa kwara nawa nawa kwanan da aka samu polaris bank ba irin ɗauki ba da jama'i ba saboda kawai musulmai arewa sun samu banki kwara ɗaya duka bankunan nan da suke sarrafa tattalin arzikin najeriya hannun suwa suke gwamnatin tarayya ta ce ta hanyar cbn za ta ba mu bashi mu je mu yi noma karo na farko a tarihin najeriya ba a taɓa ba sai wannan karo na farko wanda yana daga cikin abin da yasa janar Buhari muke masa addu'a a kan wannan gaba in muka zo mu ce Allah ya saka masa da alkhairi a ba musulmi bashi ba ruwa gwamnati ta bada musulmi a tarihin Najeriya ba taba samun gwamnati ta ware kuɗi da ce a ba al'umma ko kana sallah ko baka sallah a baka bashi da ba ruwa ba duk bashin da ake bayarwa na gwamnatin Najeriya bashin riba ne ko dai ka karba ka zama dan wuta ko ka hakura ka zauna da talauci ƙarya nake muka bude shafi a intanet muka ce duk wanda yake son baki na da zai je noma talakawa da ba su san hanyar da za su bi ba ko za a yi tsani a yi musu jagoranci a cikin sati uku mutum miliyan ne suke rijista mutum nawa miliyan ɗaya muka je muka samu ministan aikin gona na lokacin na nono wani mutum ya kano yace magana nan da nake da ku shugaban ƙasa ya ware kuɗi naira biliyan ɗari shida da ni da shugaba shek balalo da shek yakubu musa hassan kalli sun sunna biliyan ɗari shida nan al'ummar najeriya za a rabawa ba ruwa ba interest ya ce su kansu sun tantance mutum miliyan hudu da suke nema wannan miliyan ɗaya da muka tattaro mu ba mu kawo musu su hada za su zuba a kwamfuta in akwai wanda ya rijista su biyu kwamfuta za ta soke a fitar da kilin kwafi da su za a ba bashi ga kudin biliyan ɗari shida ga masu son a ba su bashin kudin mutum miliyan biyar amma gwamnati ba za ta ce ku yi layi irin ka baku ba sai ta wace hanya za a da, sai ta hanyar banki ba mu da bankunan musulunci da ke da kafasitin da za su yi aikin mutum miliyan biyar a ba wa'annan bayan allah bashin ana ji ana gani haka abin ya gagara ga kudin ga masu so amma babu bankunan musulmai da za su iya ja'iz ne da tax ba su da capacity da za su yi aikin ya musu yawa duka mun je mun zauna da su sai masu dan wundo masu dan wundo kan suka ce maganar wundo su ba za su yi wannan harkar ba duk da yasa aka bar musulmai a baya a kasar a kowace harka suka zama yan kallo amma mu ne ne majority kun san dalili rashin yan wasakar musulunci da mun yadda mu musulman Najeriya duka mun yan uwan juna ne wallahi da haka ba zai faru ba to amma mun kawo kabilanci mun sa a tsakanin bahaushe yanzu ba bahaushe bane bai ganin ka da daraja ta yi magana ce aikin banza ni da na ɗauka wani musulmin kwarai ne bayan bincike sai muka gano a shi ma kabila ne ai an ce asali ubansu daga ogoma shi ya taso aikin jirgin kasa shi ya kawo shi daga nan aka haife su an ce kakansu ma musulunta yi to da kakansu ya musulunta sai ne ko sai abu mai kyau a so wani sabon musulunta da sabon musulunta ne a musulunci kun gane karatun babu iya zama majority a najeriya sai mun yadda dukkan duk musulmi musulmi ne sai mun yadda da haka da musulmin kudu da na arewa da na karshen duniya da kowa sai mun yadda dukkan musulmi a lokacin da za mu yi komi majority daga nan da muka gane wannan kuma ina ƙara jaddada muku wallahi daga nan ku rike da aka akalar siyasar Najeriya babu wanda ya juya ta kuma wallahi babu wanda ya jagoranci Najeriya sai wanda kuka yarda da shi babu shi wannan zaben da aka ya nuna mana yawan muka raba ƙorayen mu kashi nawa kashi uku kashi ɗaya muka ba mai girma kwankwaso kashi ɗaya muka ba mai girma wazirin adamawa kashi ɗaya muka ba mai girma a suwaju su kuma suka dunkule su gaba ɗaya wuri ɗaya amma da aka jefa ƙuri'a sun yi na ɗaya sun yi na biyu to me kuke tsammanin ƙuri'un nan namu duka da na asuwaju da na mai girma waziri da na mai girma koko su a ce duk wuri ɗaya muka haɗa su muka dunkule su da Allah akwai wani ɗan gajere da zai zo da wata 'yan manufar sai yana mana gilu-gilu a kai yana cewa su suna 'yan yankan gida Allah ka nuna mana ran da mu gane wannan wallahi daga ran da muka gane wannan mu huta wa za mu zama yadda muke yanzu ba yi ƙudal amurhi na ta gebu sai mu wala yi sa'azanu da hukum shuhudu akwai wata kabila zamanin jahiliya na ce mata kabila ta yi mu yan jahiliya sun rena su ko wani mawaƙi waƙa yana kushe su ya ce wai akan yi zama a yi ittifaki ko kabila ta yi mu ba ta zo ba ba wanda zai ce a jira sai sun zo za a zauna a tattauna matsalar ta shafi al'umma gaba ɗaya har da su a yi ittifaki alhali ba su zo ba Yadda da ba shi ba da haushi ba wala azalu da hukum shahudu ko da sun zo din ma sun zauna sai a gama har ittifaki ba ka jire su a ji ta bakin su ba da zai da musulmi suke a Najeriya kenan Allah ka nuna mana sanda za mu gyara wannan Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajnaha halaha sai Allah ya ce wata tawakkal ala Allah ka dogara wa ka dogara ga Allah sai Allah ce inda hulalle shi Allah huwa samiul alim shi ne mai ji kuma masani kada ka damu kai dai ka dogara ga wa ka dogara ga Allah sai Allah ya ce mai gaba da rama sai Allah madaukakin sarki ce huwa allazi wa in yuridu an uka? tana yiwa da suka karkato zuwa ga sulhu na har zakariya suke yaudara suke so su shirya duk da haka kasa ke da'i sulhu sai dai kai da'i yaudara ta sun fa Allah ke fa inna hasbaka Allah Allah ke kai kuma Allah ya ce ka zai tsare ka kai dai kai dan Allah duk wanda yake ga zai maka wayo a yi sulhu alhali yaudara ya kullu yana so ne ya sake samun chance ya sake samun gaba amma kai kai sulhu da shi dan Allah to wallahi ba zai nasara a ka ba sai dai Allah ya karya shi kar wanda ya tada maka hankali wa in yuridu an yakdauka fa inna hasbaka Allah sai Allah ya ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah nan da aka ce ya ishe ka shi zai kare ka shi ne wanda ya karfafa ka yace da ka da nasara in ba nasara Allah ba ya za ka karya kafirin Qurayshawa a yakin Badar nasara ce daga wajen wa daga wajen Allah madaukakin sarki wa ma nasru illa min indillah nasara ba ta wajen kowa sai wajen Allah madaukakin sarki wa bil mu'minina sannan Allah shi ne wanda ya kawo mu ne masu imani ya karfafa ka da su Ke na annabi shi kadai da Allah ya dora masa wannan nauyin addini sai Allah kuma ya kawo masa abokan aiki idan ana neman kuɗi ga sai na abubakar in ana neman kuɗi ga sai na usman in ana neman kuɗi ga abdurrahman bin awu in ana son turnuku da kudar bakin wake ga khalid ibn walid sai fullahi masulun ga sai na aliyu dan abi talib ga hamza abu nabi sallallahu alaihi wasallam idan ana neman shawara ta ƙwararru da dattawa don masu sai na bugar suna nan za su ba da shawara duk abin da ake nema akwai wani mai imani da Allah ya kawo wanda zai toshe wannan gurbi kenan mu kadai ba za mu yi addini ba sai kowa ya ba da kashi gudunmuwa ya zo da tafsirin da muke yi in ni kadai ne zan zo in zauna nan gurin yi tafsirin babu wanda ya zo sauraro tafsirin zai yi a sai a ce ga wani mahaukacin malami can a cikin masallaci idan zai tafsiri in ba ta wani rama da zai jarabi ba tafsirin zai armashi ba zai armashi ba idan yan agaji ba su zo sun gyara wuri sun hada na'urori an hada speakers ba tafsirin zai yi ba zai yi ba idan masu ɗauka da kwabarin ba su zo sun yi ba iya mu da ke masallacin da ne kadai za mu gani abubakar sadiq daga thailand zai gani har ya aiko marayu da gudunmawar naira dubu ɗari biyar da zai yi ba kenan wannan kowa a islam akwai gudunmawar da ake so ya bayar shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba minkum min ahadin illa wa huwa ala sagratin min suburil islam falyattaqi allaha fala yutil islam min qablihi Allah ya ce kowa a cikin ku an ajiye shi ne zama mai gadi a wata kofa daga kofofin musulunci kowa ya ji tsoron Allah kada ya bari ya zama ta hanyar sa aka ce musulunci da yaki malamai kar ku bari a ci musulunci da yaki ta gefen ku ku tsaya ku yi bincike ku karantar da jama'a dini alalamomi kar ku bari a ci musulunci da yaki ta gefen ku a je a yi ta yi wa tilawa sabi a kare mana littafin Allah masu arziki kar ku bari a cutar da a ci musulunci da yaki ta gefen ku ku ɗaya dukiyar ku ku bari a gina addini kuna ji abin da sa'ad ibn mu'az ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa khud min na ma shi'ta wa turug ma shi'ta wallazi ba'athaka bil haqq ma akhadta min malina ahabbu ilaina mimma tarak yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukiyar mu nan ka ɗebi abin da ka ga dama kai wa addini ai ka bar mana abin da ka ga dama mu ba iyalanmu abin da baka da bukata shine wanda iyalanmu za su samu duk abin da kake bukata wa addini ɗaya eh, duk abin da kaga dama yace na rantsi da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya dukiyar mu wacce ka ba kai wa addini hidima mun fi murna da farin ciki da ita fiye da wacce kamar mana mai iyalan mu hidima da ita da Allah ne irin wayannan yan kasuwan ya za a yi musulunci ya kare ba zai kare ba yan boko famanar sakatare director ma'aikatan gwamnati ciyamomi bod-bod da farastatal ku tsaya ku toshe kofa ku ga kun yi wa musulunci abin da ya kamata ku yi da kuke mu yan boko ba su fara addini da yawa ne sun yi ritaya san da ritaya ne zai wa addini amfani ko san da yake ofis tsakanin ku da Allah san da yake ofis yana famanar sakatare a lokacin da yake da power da zai taimaki addini sai ta rigima da malaman ya gansu ke ka gansu yanci da addini kai da ne kake ci ba su ku an samu a najeriya waye ba da addini yake ci ba duk najeriya gaba daya janar buhari da ne yake ci ba ku an samu ba in ba musulmi ba da ya yi ce zaɓe a lokacin me yasa ya ci zaɓe saboda musulunci zuwa suka zaɓe shi ja gaba da ya zo yanzu ya ja gaba da me zai ci ba ku an samu ba ya dini zai ya ba musulmi ba da zai ci wannan zaren me yasa wancan nan gajeren da aka kama a ingila me yasa shi ya Sai na shi ba da me zai ci da zai gwamnan kano ganduje da mai yake ci da addini da ba musulmi bane zai zama gwamna a kano Allah ya kare ne zai zama gwamna a kano in kuma ƙarya nake a tsaye da wanda ba musulmi ba kano ita zai masari a katsina da me yake ci da addini da ba musulmi bane zai ci zaɓe sai dai makale ya zama musulmi tukunan sharadin da koke nan kamin ya zama dan jami'a gwamnan sakwata tambuwar da me yake gurgura gwamnan kebe ba gudu da me yake su ko kuna jin tsoro ne gwamnan kaduna ya rufa'i da me yake ci in kirista ne zai ci zaɓe a wurin zai sa ya ci zaɓe islam shi ne farko ba jami'a ba da addini yake ci gwamna mu gwamna inuwa da me yake ci zulum da me yake ci mai mala a to a ashe duk addini suke ci ba sai malamai aka rena wa hankali su ne kawai da an zuwa je kaga sau to mai ma muka ci da addini ga wayanda suke ta birgima cikin biliyoyi da addini addini da ya kai su amma duba hango su ba wai su ne ma su da ma hankali su ce maka ɗanci da addini sai mai ɗanci da addini sai Allah ka gafarta ba Allah mun gode maka Allah ya faɗi gaskiya saboda ka ya ku bayin Allah kowa ya tsaya ya ga a inda yake ya taimaki addini idan baka taimaki addini ba ka yi aikin banza ya zama addini yana da record da ba zai manta da kai cewa ka yi masa hidima kowa ya toshe dan a shaɓa ka tare wurin dan agwagwa da buje kai ma wakilin musulunci ne dan siyasa kai ma wakilin musulunci ne dan tattasai dan dattali, kowa ya ɗauki kansa wakilin islam ne a inda yake shine huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin sahabi da garin da ya karbi kalmar shahada da garin yake zama mai da'awa Kufayl ibn Amir ne Dawsi Kufayl ibn Amir ne Dawsi shine shugaban kabilar Dawsi ya ce ran da na zo maka kafin na shiga cikin gari sai na samu dattawa a bakin gari suna zaune na gaida su da ladabi zan wuce suka ce kai yaro zo kana da hankali kai ne wa yake ni ne wa ne suka ce a ai ko kai muhimmi mutum ne a cikin mutanenka ya to bari mu maka tiya kafin ka shiga garin makka wata wani bala'i ya faɗo mana a garin nan kada wannan bala'i ya shafe ka je shafe al'ummarka akwai wani ya fito ana ce masa muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka kara wa annabi salati ka kara wa annabi daraja daga ce yana yana rarraba tsakanin mata da miji wa da kani sai zuga daya sai gaba ta shigo uba da ɗa suna bautar gunki su sai zuga daya sai rikici ya tashi to muna baka shawara kakka ya daga je inda yake kuma kalmominsa kamar sihiri da ya faɗa an gama ba ga da kika saurare shi ina yake zama suka ce yana zama a ɗakin ka'aba ya ce to har gama abin da zan yi ba zan je ɗakin ka'aba ba ya shiga makka ya gama harkokinsa yanzu zai bar makka to in zai gani zai ba da labari a kace ka taɓa ganin mutumin nan ya ce ban taɓa ganin shi ba labari ya zama cikakke sai ce kamar sai ya ji ya gano mutumin nan to an ce magana ta kamar sihiri ne sai ce ba masana sai ya samu auduga sai toshe kunnuwansa in ya toshe sai ya magana in ya je na jin abin da aka faɗa sai ya ƙara toshewa sai dai ihu ya ji baya ya ce to shi ke sai kama hanya ya je ɗakin ka'aba yana zuwa ko sai samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta ba yana wa'azi ya ce ta kura masa ido ya ce abin da ya ban mamaki duk yadda na toshe kunnuwan nan nawa kawai magana da yake fada sai Allah ya dauko ta jefa a cikin kunnan nawa sai na ji magana mai kyau magana mai tsari magana mai ma'ana yace sai na fara tunani a cikin zuciyata ce to kai dufail saboda hankalin kafa jama'ar ka suka ce kai ne jagoran sannan kai ƙwararren mawaƙi ne in waka ce ka san ka da sirrinta da asirinta ka san bokaye ka san masiyarta za ka iya bambancewa dan ne ba za ka yi kanka adalci ba ka ji abin da mutumin nan yake fana in ya maka ka ɗauka an bai maka baka ba masa kayan shi yake kuma kansu hatta sarrafa ila baiti sai na ci gaba da zama sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida yaje sai na bi shi na je ne sallama annabi ya fito na ce masa ne ne wane wane kaji kaji ka ji quraishawa abin da suka gaya mu ce to sami su kalama qaumika fi falana uridu ana asma'a ne. na ji abin da mutanen ka suka faɗa a kanka yanzu ka kare kanka ina so in ji daga bakin ka manzo Allah yake kai wa kanka arin manzo Allah ta sallama ya fara karanta masa ayoyin Qur'ani ya fara karanta masa ayoyin Al-Qur'ani kun san abin da zai ba ku mamaki Allahu akbar Uthman ya ce tun da na zo duniya ban taɓa jin magana ta gaskiya mai kama hankali kamar wannan ba daga jin maganar nan na gane ba maganar ɗan adam ba ce maganar Allah ce nan ce miƙe ya ce a shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi addu'a ya sa mashi albarka yanzu mutumin ne ka karɓar shahada a duk musulunci ba abin da ya sani sai ne la ilaha illallah amma kun san me yake sai ce ya rasulullah inna dawsan qad kafara billah wa fashatihi muzina fa arsili ilayhi ya rasulullah yace kabila ta kabilar dausu sun kafin cewa Allah zina ta yaɗu a tsakanin su ya manzo Allah ina so ka tura ni na zama wakilin kana je na fara yin su wa'azi ka ji sabon musulunta yaushe musulunta yanzu yanzu amma daga musulunta ya gane yi wa addini hidimar responsibility na shi huwa da zai ayyada ka bai nasarihi wa bilmu mu'min maza Allah bai jira ka kara daukan karatu ba yace yayi kyau maza a tafi a jiya ita da la a illallah to fa ce ya rasu ka samun aya da za su gane gane daga wajen ka sai ce karka damu kamin ka isa zaka ga aya ya je bakin gari su kawai sai ga fuskar ta suna haske kamar kwallon tarki nan da ke ce ya Allah ai za su ɗauka hasken na ciwo ne a kira hasken daga fuska ta a mai da shi akan bulaliya ta da nake rike da ita nan da ke sai hasken ya tashi daga fuskar sai koma kan wannan bulaliya in ya rike bulaliyar sai ta rike yin haske kamar ya rike candle ya je gaba da yi musu wa'azi ya buga ya buga suka ki musulunta ya fusata a buga da sabon mai wa'azi ya sake dawa annabi ya ce ce ya rasulallah inna dautan qad farar billa wa fa shafihim zina fad'u Allah alaihi kabila ta fi dautu sun kafirce wa Allah ga zina ta yadu na musu wa'azi na musu wa'azi sun kisi kunnen kashi ya Allah ke addu'a Allah ya manzon Allah ke addu'a Allah ya darka ki su gaba da yahuda sabon musulun da ke sabon mai wazi ya san sabon mai wazi ya fusata sai ya fara tsine wanda yake wazi to ka tsine musu albarka kuma kai za ka shirye da su an kara ma aiki kuma kara ma aiki sai manzo Allah ta sanai daga hannu to fa yace yawa ya dauka annabi zai addu'a Allah ya magani shi gudar bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausa ya Allah ka shirye da yan kabilar Dawud ya Allah ka shirye da yan kabilar Dawud manzo Allah yake je ka ci gaba da wa'azi yana zuwa yana fara wa'azi albarkar addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar ta rabin su suka musulunta gaba daya sai ga Tufair ya jagoranto mutum 83 80 har da dauriya ya kawo su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun karbi kalmar shahada sun zo su yi manzo Allah mu baya kenan sahabbai kowa ya ɗauki aikin addini aiki shi kowa ya ɗauki yi wa addini hidima aiki shi dole ka san inda kake kai ma me za ka yi musulunci wani zai ce to ni ba malami ba kuma agajin nan ba san yadda ake yi ba kuma ni ba kaza ba ni ba kaza ba to ni ne zai wa musulunci ba za ka rasa abin da za ka yi musulunci ba da Allah da ke tsuntsu wa fi basira da dan adam da tsuntsu dan adam ya fi tsuntsu ko alhuda huda tsuntsu ne amma ya ga yi wa addini aiki wajibi ne a kan shi a zamanin annabi suleiman shi ya je gano garin birke a kasar yaman ya zo ya kawo labari ta hanyarsa wannan sarauniya da al'ummar garin da gaba da suka karbi kalmar shahada a sanadiyar mai a sanadiyar tsuntsu kamar da muka baku labarin jiya a sanadiyar mage mutane dubbai suka da ku za abin da zai shi baku mamaki a kisar wannan mage daidai sanda ta hau kan limami ta masa kun san wace aya limamin yake karantawa kan wace aya ne yazo daidai lokacin limamin yana karanta aya da Allah yake cewa qul fa lillahi al-hujjatul baligha a daidai lokacin limami yana karanta wannan ayar kul ka faɗa masa falillahi hujjatul baliga hujja mai karfi a wajen Allah ne walau a da ya ga dama lahadakum ajma'ina da ya shirye da ku gaba da abinda liman yake karantawa ke wato ayar kamar tana faɗa maka abin da ke faruwa kamar Allah yana fada wa mutanen duniya zan yi amfani da wannan magen mutane dubbai su musulunta don ku gane cewa da na ga dama da zan iya mai da ku musulmai gaba ne mutanen duniya ko ba yi wa'azi ba wallahi kama abin da Allah yake gaya mana ke to shi ne huwa allazi kabi bi nasrihi wa bil mu'minin sai Allah yake mai وألف بين قلوبهم نعم لو أنفقت ما Allah ya ce huwa allazi wa allafa bayna qulubi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubi kuma Allah din nan shine wanda ya hada maka zukatan masu imani shine wa allafa baina qulubi Allah ya ce law fakata ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da dukiyar duniya gaba daya amma allafta baina qulubi da ba za ka iya hada zukatan su ba walakin Allah allafa bainahum amma Allah shi hada tsakanin shekara 40 ana yaki tsakanin Hausa da Khazraj da Islam ya zo Allah ya hada tsakanin su ko hada tsakanin ba Allah ya hada tsakanin ku kalli lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina Annabi Muhammad sallallahu alaihi fara kullu tsakanin mutanen da mutanen Makka a ruwar Imamul Bukhari a gidan Anas dan Malik a nan manzan Allah yayi wannan aiki da kullu kawai sai kira mutumin Madina sai kira mutumin Makka sai ce na hada ku kun zama 'yan uwan juna kai in ka mutu wannan zai gaje ka shi ma in ya mutu zai gaje za ka gaje shi su ce ya rasu da mun amince su rungumi juna su yi musafa su ce mun zama 'yan uwa kamar uwa ne ba ne daga yau wannan mutumin makka ne ba su taɓa ganin juna ba sai yanzu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira wannan ya kira wannan sai ya hada haka manzon Allah ya yi Abdulrahman ibn Auf yana ba da labari yace an hada ni da uwantaka ne da wani sahabin Madina da ake cewa Sa'ad ibn Rabi Sa'ad ibn Rabi sai ya ja ni zuwa gidansa muna zuwa gidansa me yi yake duk an sa ba mai arziki na dukiya ta zan raba biyu zan baka rabi ina da gonakin dibino zan raba biyu zan baka rabi ina da mata guda biyu bari fi kwalliya su fito ka zaɓi wacce kake so zan sake ta ita gama ita kai ka aure ta da Allah kun taɓa jin irin wannan ya faru a tarihin duniya bai taɓa faruwa sai a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san me Abdulrahman bin Auf ya faɗa yace Allahu fi malika wa ahli Allah ya ka albarka Allah ya iyalanka albarka mun bukatar ko kwandala nuna mun hanyar kasuwa in je in nema wajen Allah da Allah da da babban da mai gidan waye duka bin imani sai ka rasa wata bin imani a cikin wannan shi ne community da musulmi sai Allah ya ce innahu azizun hakim lalle shi Allah mabuwayi ne sannan gwani ne in Allah ya ga wannan ita ce aya ta karshe da zamu fassara a wannan shekara in Allah ya ba mu tsawon kwana shekara ta gaba za mu tashi daga nan za mu tashi kira ya da biyu hasu kallahu wa man ittaba'aka min almu'minin kamin shugabanni su gabatar da jawabai da za su gabatar na'am kamin mu gabatar da wasu daga cikin programs da muke da su za mu ɗan yi godiya la yashkurun ba man la yashkurun na wanda bai gode wa Allah ba to wanda bai gode wa mutane ba sun yi alheri Allah ma ba zai iya wa ba da wannan muna miƙa godiya farko ga Allah madaukakin sarki shi fi kowa cancanta a gode masa ga shi ya ba mu dama da lafiya da zarafi har aka gabatar da wannan karatu Allah muna godiya a gare ka muna godiya ga shugaban kungiya na kasa fadilatu shek imam abdullahi balala domin da izininsa da amincewarsa aka gabatar da wannan tafsiri sannan duk abin da zai yi wannan tafsiri nasara babu wanda bai ba idan muka gaya muku daga farkon ramadan zuwa yanzu dizal kawai na nawa aka sha cikin miliyoyin za ka yi mamaki kuma shugaba da wasu bayan Allah su suka ɗauki wannan Allah ya taka musu da alkhairi baki ɗaya muna nuna godiya ga ƙungiyar izala ta jihar Abuja FCT karkashin jagorancin shugabanta Alhaji Bambale muna tare da shi a wannan wuri duk abin da ya kamata su yi wannan tafsiri ya samu nasara su yi Allah ka musu albarka muna godiya ga kwamitin tafsir na wannan masallaci karkashin shi Alhaji Abdullahi Digi da yan kwamitin sa duk abin da ya kamata su yi domin a samu nasara su yi Allah ka musu albarka ka taka musu da alkhairi sannan gidajen rediyo da suka saka mana wannan program muna addu'a Allah ya musu albarka ya taka musu da alkhairi akwai mbs kashi akwai farin wata tv da radio akwai liberty tv da radio akwai tashar yanci kaduna akwai liberty radio kaduna akwai radio nigeria kaduna akwai freedom radio kaduna akwai liberty radio kano akwai sunna tv akwai manara tv da radio akwai kausain tv da dai sauransu kafafen yada labarai wajen guda ashirin suka yada tafsir mu na bana in an hada da manya-manyan kafafen yada labarai da suke online duk da suna addu'a Allah ya saka musu alheri Allah ya kara wa rayuwarsu albarka bayan Allah da suka dauki nauyin wato giya wayannan kafafen yada labarai muna addu'a Allah ya saka musu da alheri shi yasa muna addu'a wa Ganduje Foundation karkashin jagorancin mai girma gwamnan Kano Allah ya saka masa alkhairi sun ke dauka mana da wannan tafsiri kowace shekara a sunna tv da tafsirin shugaba da ake sawa a manara tv Allah ya musu albarka ya saka masa da alkhairi tare da uwar gidansa farfesa sannan muna ƙarin godiya ga alhaji tashin barbados shi yake dauka mana sa wannan tafsiri a gidan rediyo na kaduna a kowace shekara kuma tun kuna tafsiri a kaduna duk shekara ta ya kawo mana gudunmuwan marayu bayan na dawo abuja ya ce ta magana gudunmuwan marayu muka ce a gudunmuwan marayu ka ci gaba da bayarwa a kaduna kuma tun da nan yake ci gaba da bayarwa ko bana ya ba su gudunmuwan marayu yana da yan goma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara sa albarka matashi ne da muke alfahari da shi akwai alhaji izzam jos alhaji izzam jos ya dauka mana doyi shi ma a gidan rediyon freedom rana ɗaya na kira shi domin sai da suka fara sa karatun mata suka sanar da ni suka ce karatun mata sun fara sakawa a samu wanda zai sponsor rasa na buga masa waya nake gaya mishi kusan ba na ce in Allah ya kai mu gobe ce malam inda mutu kafin gobe ba a yanzu na turo wannan ba kawun a sa kuɗi Allah ya tsara wa dukiyarsa albarka program da yake da ciyar da marayu zuwa da nake magana da shi ina magana da masu gudanar da aikin program na taimaka wa talakawa da abinci ya zuwa lokacin an taimaka wa talaka dubu talatin da shida kowane an ba shi fayin jeji na shinkafa da fayin jeji na gero allah ya saka musu da alkhairi eh, akwai jibiti woman leader ta apc ta kasa mene da shiga cikin sunanta hajiya mara ta ko hajiya zainab hajiya zainab eh, ita ta ɗauka mana nauyin sa wannan karatu a farin wata ko a farin wata na to muna addu'a ita ma Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi sannan shugaba shi kuma da nauyin sawa a liberty radio da tv Allah ya saka da alkhairi eh, ana tunatar da ni akwai alfa radio kumasi da kasar ghana kuma kumasi tana can kasar ghana duk shekara suna kwabar wannan karatu kuma ana sawa a can kuma shi a kasar ghana domin jama'a su saurara muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi ya musu albarka ba mu ba su kwandala gidan rediyo wata ce ta dauka fi sabili lahi kuma duk shekara allah ya kara wa gidan rediyon albarka sannan jibiyu social media gaskiya sun yi aiki da wanda allah ba wata zai yi biyan akwai shugabansu na kasa ibrahim babu suleiman a nan jiha akwai musa abin sa na shugaba tare da su yusuf bugawa da suke taimaka mashi abin nan tafsirin da ake yi suna sa shi a laptop sama da guda arba'in a kowace rana allah ya saka musu da alheri sannan muna ƙara nuna godiya zuwa ga wa'annan bayan allah saboda su ma gudunmu da suka bayar da suke da alaƙa da saka musu da alheri tsohon gwamnan jihar zamfara akwai abin nan minista mai lura da harkokin 'yan sanda na ƙasa ya zo na tafsiri ba sau ba ba sau biyu ba muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai akwai alhaji kabiru kamba shi ma muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai da su distribuid sanata da juma goje daga jihar gombe muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi akwai honorable ali abin isa jefi dan majalisa daga jihar gobe House of Reps ya zo nan ya kai kamar su biyu har gudun ma bayan sama da jira miliyan da Allah ya saka masa da alkhairi ma kara ne ka godiya ga didi namu na wato ofis Alhaji Ibrahim Lau shi yake wakiltar shugaban kungiya na kasa a wannan tafsiri tun da aka fara ko muna tare da shi alarambomi ma da kan Qur'ani tun da aka fara wannan tafsiri har zuwa yau a kowace rana nan gaba a haife mu zuwa gaba mu da muke zaune akwai ma da san Qur'ani sama da guda goma da suke zaune a wurin waɗanda suna jira ala ramma ya dan yi gargar su masa kai ta amma da gyaran kafin ya sai za za ku ga kowane ala ramma ya zauna kan kujera yana karatu yana yin leke-leke saboda ya san zuwa ne a zaune a wurin to su ma su mana zumunci muna addu'a Allah ya kata musu alkhairi ala ramma a musulman ya wuce umra Allah ya dawo mana da shi lafiya ana rama shi ibrahim baki da muke tare da shi allah ya kara wa rayuwa albarka ya kara tsawon kwana wannan yana nuna akwai mahadatan qur'ani da nan gaba za a musu hajjin goba sai ka zo nan masallaci wajen tarawih da tahajjudi ka je da ake zuba tilawa sai ka rantsa da allah haraji kai allah ya musu albarka baki daya a dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa don ganin wannan tafsiri ya samu nasara mana addu'a allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi da wannan zan shi sakatare na izara na sakataren kwamitin tafsir na nan abuja ICD yana ina yawa mu mega mata sauran programs da sunan. Thank you. ba matsala da shi wani bude shi shi yasa nake ba za a kawo na ba ah, ah, ah, ne a babban malamin sakataren kungiyar kasa a shafi dr muhammad sabi wanda gobe ya ci gaba da wannan masallaci muna roƙon allah ya ainihin biya wa da kan bukatun mu wannan ramadan allah ya kuma ya kasa shawar da su ya shi kuma malamin muna roƙon allah ya ainihin ba shi aikin ya hawa

wanda zai na da na taɓa a zai fara ya makawo shi ne zai ga wata insha Allah. Thank you. amfani da ilmantar da mu ne muka kula kwanan da ya sai cikin wannan tafsiri yana da bishiki yin ko uku na farko akwai tausayi ya yi ta kira mu zuwa da tausayi da muka zuwa kuma shi a cikin musulunci mun ba tausayi kusan shiga da aka gina shi a cikin tafafa magana tauhidi da ya zama kuma na ga musulman abubuwa da ta kiran kuma kira mu sallan da da mu yi amfani da wannan ilimi in babu shi ba ta ba ba da kuma da cikin musulunci ba kara da wani ba addini na zaɓin kai ba addini na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ba so su ci ba duba matsayin da ana ba wa su masu nuna ba duba da yi arzikin da Allah ya ba mutum ba a me Allah ya tsari da manzon shi ya tsari ba da su ne da kuma ba da su su ba da ba muka duba abubuwan da suke yi ba a ba wani ne yau masu ba kuma ya ba na shi ba shi ne da ba mu lalaci ba mu ba shi ne ba sai dai gina cikin rahama kamar a haɗuwa kira da ake da amfani da da muka samu a wannan sauƙin na masa mai amfani da kuma tabbatar da kuma ya da nan gaba da wayar da samu a zaɓar wannan sabon an ce ko wani dangantar ilimin kan da gaskiya kan zai amfani wani ko da a ma'alai don haka kuma ma wajen wuri a cikin amfana da shi da nan mutuwa shi da wani Allah ba kuma damar zuwa masu wannan da muka kuma lokaci baya da wannan shi ne kasan da da amma da shugaban kwamitin raya wannan masallaci kuma shugaban kwamitin kamfirin wannan masallaci da na yana kuma a kasa da wasu malam abdullahi abdullahi wannan shi da da da za mu ɗauki wannan da zama hukuncin ko uzurin zuwa gidajen da iyalanmu da yaran Allah da karfi da ba su ba a wasu ke mai da su gidajen su kuma ana ba mu ladan wani da ba na salam wa rahmatullahi wa barakatuh. musu wa da Allah ya kai.

karatun tafiyar daga shekar da muhammad kabir ahmad gwamne da ke gabatarwa a wani masallaci na kasar jira da kasa kafin su gaba da bayani na gwamnan da manyan masu da muke tare da su a wannan wuri wanda lokaci ba zai bari a amfaka duka ba amma za a iya amfaka kamar daga ciki daga ciki akwai mai martaba a cikin buhari alhaji da mamman a martaba mala akwai shugaban kungiyoyi na ranarjoyin abuja da nan aisha wanda ake gari da na muna baka zuwa da gaba da ɗan sauran su sannan na a matsayin da da shugaban da malamai na abuja da abuja na da a da

akwai dr ismail adumo akwai kwamfani muhammad barau akwai alhaji mai aliyu muhammad kwamishin ranar population commission akwai injiniya muhammad kukur kurtuwa waɗanda ba su tsarki ba su ne hakuwa saboda rashin ambata hakan ya faru ne saboda lokaci shugaban salamu alaikum mai gida shi a maka mai yawa a hudu ya shirya ne ta su da zai zo ya ci zuwa da fi sai kuma ya samu matsala da jirgi wanda ya samu abubuwa amma ya yi ta ita da duka mana da zai yi kuma ba ta wani ta yi haka da kan da zuwa fara mafi akwai shi a wata biyo zama da ita ah, wanda ya zo da mutum ya bada ya kawo kai da alaka da wasu hanyar doki da ba hanyar da kuke da wanda wani aka an yi ba jama'a guri da samu da wanda ba ce za su kake zuwa zuwa da al'umma na Allah ya tsare mana shi a cikin na haraji da mara adare shi ga makarantar fasin da ta kula ka da shi a wani kuma sakatare na wani gwamnati na kasa na ya ni jami'ai wannan tsakaitaccen jawabi ne wanda zai na sabo daga da na ana yanzu da ciki a halin yanzu muna fata da shi duk suke kan rashin umara ana da farko dai kamar yadda shi ma ya faɗa a cikin jawabin ta. shugaban kwamiti ke kuma sama ba da tsawon masallaci a barka cewa abin da aka samu a bana shi ne gida hamsin da uku da dubu ɗari ɗaya da dubu ɗari hudu da goma sha tara da ɗari hudu da tamanin sa'adar an kashe naira miliyan da biyar da dubu hamsin wurin sayan shinkafa an kashe miliyan biyar da dubu ɗari ɗaya da ashirin da hudu wurin sayan shadda da asan kofi an kashe miliyan shida a ba ka san jinki ko marayu da aka kawo kaya sa'an nan da sauran yanzu da aka yi an kashe dubu a miliyan talatin da takwas da dubu ɗari ɗaya da talatin da hudu sauran da ya rage a cikin asusun kwamitin marayu shi ne miliyan goma sha biyar da dubu ɗari biyu da ɗari da biyar da ɗari hudu da marayu ayyukan da kwamitin sun yi gaba ne kamar haka akwai farashi daya a farashi da ita ashirin da ya rabu wani suna mutum da shida akwai kawar da farashi mata ashirin da ya ake da fara a amma tallafin dubu dari uku zama da ya shida akwai koda a farashi sana'o'i dubu da uku a kan kuɗi da ya biyu sannan akwai tallafa wa gwarawa da ya farashi don yin aure wanda aka tallafa mu da su da kuma suna suna fara

a bara an ce masu irin waɗannan gidaje a ƙalla gidaje goma da naira dubu hamsin hamsin a wani kwamiti ta tsara cewa za a yi binciko irin waɗannan gidaje gidaje talatin domin tallafa musu da wannan tallafin naira dubu hamsin hamsin ga kowane gida wanda ya kama miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar idan aka haɗa jimillar waɗannan kuɗaɗe kenan kwamiti tana neman miliyan ashirin da biyu cif cif in aka cire abin da ke cikin asusun kwamitin marayu kamar yadda malam ya ambata yanzu kwamiti tana neman miliyan shida da dubu ɗari bakwai da hamsin da biyar insha Allahu a wannan tafsir da gudanar a wannan masallaci kwamitin marayu karkashin shugabanci alhaji abdullahi digi ya ce in ambata cewa an samu nasarori kamar haka na farko samun kiristoci mabiya addinin kirista waɗanda suka shigo addinin musulunci wannan babban nasara ce wanda sakamakon haka akwai ɗaya daga ciki wanda ya musulunta ba da jimawa ba matar shi ta haifi yan biyu ya je gida suna wannan sunan da ya je a gida abokan shi suka sha'awar addinin musulunci har guda hudu su ma suka sha addinin musulunci bayan haka akwai samun gudunmawa daga bayan Allah waɗanda suka bayar wanda hakan ya ba mu daman samun nasarar aiwatar da rabon kayan marayu da muka yi na bana sa'annan an samu nasarar gudanar da tafsir a cikin kwanciyar hankali kamar yadda dukkan mahalarcin wannan tafsir zai ce da hakan sa'annan a ƙalla manyan mutane important dignitaries kowa important ne amma akwai wasu zababbu wadda akalla sun kai arba'in ko sama da haka wanda suka ziyarci wannan majalisi na gudanar tafsir na Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe akalla sama da arba'in wanda suka hada da ministoci da sanatoci da 'yan majalisar wakilan tarayya da rijiyoyi da kuma manyan 'yan kasuwa sai godiya shugaba alhaji abdullahi malik digi ya ce da godiya ga shugaba shek dr abdullahi balalau wanda bisa damarsa ne ya bayar da dama ake gudanar da wannan tafsir a wannan masallaci na biyu ya ce eh, gabatar da godiya ga shek dr muhammad kabir haruna gombe wadda a kullum ba gajiyawa yake amfani da damarsa wurin ambata wa jama'a irin abin da aka samu a kwamitin marayu da kuma kudin account number na marayu a kullum hakan ya sa kwamiti ta samu nasarar ta samu wurin tattara abin da ta samu a bana insha Allah na akwai Alhaji Mahmud B Tukur wanda ya tallafa ma kwamitin marayu da miliyan biyar in ban manta ba a bara a bana ma ya bada wannan miliyan biyar ya ce miliyan hudu kwamitin marayu miliyan ɗaya kwamitin masallaci akwai Ganduje Foundation wadda kamar yadda aka makalla ya faɗa cikin karatunsa a karon farko su tun ma kafin malam ya ambata cewa gashi an buɗe gidauniya na bayar da gudunmawar marayu na bana Ganduja Foundation suka bayar da gudunmawarsu na naira miliyan ɗaya kamar yadda suka bayar a bara. Akwai over shelters wadda suka saba wannan kwamiti naira dubu ɗari biyar biyar a kowace shekara. Akwai Alhaji Bello Academy, ABM Ventures. Shi ma muna isar da godiyanmu a gare shi duk tufafi da suru ana saya ne a wurin shi a tamfofi da shadda a duk lokacin da aka je kowace shekara yana ɗibo kaya ya bayar gudunmawa bisa billahi ga wannan kwamiti na marayu akwai hajiya sa'adiya bello mai mukarrama restaurant wanda ake aka fi sani da suna under the mango tree a kullum ita abinci ta aiko kuma tana cikin sahun farko wurin tallafawa marayu da tufafi atamfofi da shaddoji a kowace shekara haka zalika ya ce isar da godiya ga 'yan kwamiti wadda ba su kasa a gwiwa ba sun ba shi cikakken goyon baya ba dare ba rana wurin ganin cewa wannan aiki ya kai ga cin nasara a ƙarshe sanarwa ce ga 'yan uwa idan allah ya kai mu ranar kida. a watan biyar na wannan shekara akwai ƙur'ani audio launching wadda alarama aliyu faki ya yi za a kaddamar da wannan karatun alkur'ani audio dinsa a national mosque da karfe goma don haka ana gayyata yan uwa wanda allah ya fara dama ana gayyata domin a halarci wurin wannan kaddamar da wannan audio da alarma aliyu ke yi da wannan muna godiya muna ƙara godiya ga al'umma da suka ba mu haɗin kai da shawarwari da aljihunsu suka ba da gudunmawansu a sarari da ɓoye wurin ganin cewa mun kawo ga wannan babban nasara da muka samu ga maka Allah muna maka fatan alkhairi tare da fatan dukkan dukkan ladan da Allah ya da zai wa wanda ya gudanar da irin wannan aiki a cikin irin wannan wata muna fata Allah ya baka tare da Allah ramma Ahmad Suleiman da Allah ramma Ali Faki wanda ya rike Muhammad Suleiman da sauran dukkan jama'a da suke halartar wannan masallaci muna godiya Allah ya saka da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum alhamdulillah mun saurari sakataren kwamiti a awon ranar rigacikun kuma sakatare na gibbs fct abuja kuma deputy national secretary na majalisar agaji ta kasa sai insha Allah ajandar mu na hudu shine jawabin iyayen kasa sarakuna Mana sarakunan mu na musulunci a nan babban birnin tarayya abuja wanda zai wakilce su shine ainihin mai martaba Sarki buhari dr muhammad musa ijabu a a gida a marigayi mahaifi ana duk da tsara mutu da hawa duk wani abin da ya shafi da'awa da rayar sunna tare da shi da manyan malaman kasar na ake tattaunawa ana ya tsara rayuwar da matsala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ina miƙa godiya ga allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa da ya sa aka bude karatun alkur'ani mai girma na tafsir na wannan shekara ga shi yau insha allah za a rufe yau muna fatan allah ya sa albarka ciki mun saurari karatun alkur'ani mai girma tun daga farkon azumi har zuwa yanzu ina roƙon allah subhanahu wata'ala ya sa wannan karatun alkur'ani ya amfani mu duniya wa lahira ina son ƙara mika godiya na ga shi didi da irin ƙoƙarin da ake yi na ciyar da addinin musulunci allah ya saka da alheri muna da shugabanni na fct niger da sauran shugabanni na sauran kwamiti kamar na marayu da sauran kwamiti ina jaddada godiya na gare su allah ya saka da gidan aljanna su dause, akwai kuma kwamiti na shirye-shirye na wannan tafsir a babban masallaci mai albarka allah ya saka da alheri ina son kara jaddada godiya na shi, sheik dr kabiru gombe da irin kokarin da yake yi na jajircewa don ganin cewa addinin musulunci ya ɗaukaka allah ya saka da gidan aljanna shi kuma shugaba na majalisar malamai na ƙasa wanda yake bai tare da munan amma ina fata duk abin da ake yi a nan yana tare da shi yana saurara a can muna roƙon allah Su wata wata'ala ya dawo muna da su lafiya da shi da sauran yan uwa da suka je aikin umara ina roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo muna da su lafiya ina godiya kwarai da gaske inda muka ga wannan lokaci haka muna roƙon Allah ya ban da tsawon rai mu sake ganin na wata shekara insha Allah Allah ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh da martaba sarki Allah ya saka da alkhairi sai jawabi na karshe in allah ya shi ne jawabin ainihin shugaban kungiya na fcc alhaji salihu Ayatu abali shugaban shi ne ya azurta mu da rayuwa har muka ga wannan rana da muka zo rufe karatun da malam ya soma ranar biyu ga watan ramadan muna fata abubuwan da aka yi a cikin waɗannan kwanaki ashirin da biyar kamar yadda malam ya faɗa allah ya saka shi a cikin mizanin aikin shi na alhairi kuma allah ya ƙara mu lafiya da tsawon rai ya sa mu gan shi baɗi ba baɗi ba kamar yadda masu magana sukan ce baɗin baɗaɗa har muddin rayuwarmu ya ƙare muna mu malam fatan alheri eh, muna ma'alaran ma eh, ahmed ibrahim suleiman da ya tafi aikin haji muna fata allah ya sa a yi aikin umra allah ya sa a yi aiki cikin sauƙin allah kuma ya karɓa muna ma a ahmed ibrahim Faki aliyu ibrahim Faki muna masa fatan alheri muna fatan shi ma allah ya kara masa yawancin kwana kuma ya kara masa ilimi mai albarka muna godiya ga sarkin buhari da ya bakwance wannan wuri yau muna fata allah mai da sarki gida lafiya dijin izala da ke wakiltar shugaban kungiya shi ma muna masa godiya allah ya sa albarka a sauran jama'a shugaban naji shi ma da ya zo mana ziyara muna godiya allah ya sa albarka jama'a gaba ɗaya da ku zo kamar yadda malam yake cewa inda shi kaɗai zai zo na ya karatu sai a ce ga wani mahaukacin mana inda ba ku da karatu bai tasiri ba muna muku godiya muna fata allah ya sa albarka a rayuwa allah ya karɓi ibadunmu gaba ɗaya kuma ya sa mana albarka duka a rayuwarmu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله ina fata ba za ku gaji da ganin fuska na ba ɗazu na yi jawabi a madadin shugaban kwamitin masallaci da kuma shugaban kwamitin tafsir malam abdullahi abdulmalik digi wanda yake ƙasa mai tsarki yana umran shi da fatan allah shi karbi ibada yanzu kuma na sake miƙewa zan jawabi a takaice a madadin shugaban kungiya na kasa baki ɗaya sheikh dr abdullahi balalau wanda shi ma yana kasa mai tsarki yana gabatar da umra allah ya karbi ibada kuma ya dawo da su gida lafiya baki ɗaya to a takaice shi shugaba kowa ya sani ba sai an bayani ba shi ne jagoran wannan kungiya mai albarka wanda take gabatar da duk wayannan shirye-shirye da muke yi abin da ya kama daga da'awa tafsirin watan ramadan zuwa tallafi wa marayu da gajiyayyu da dai sauran wayannan kyawawan ayyuka da muke fatan Allah zai karbe su daga gare shi daga gare mu ya ba mu ladan da ke tattare da su kuma ya ƙara wa ƙungiya albarka ya ƙara mana lafiya da nisan kwana shugaba yana saudi yana ƙasa mai tsarki amma duk numfashin shi zuciyan shi yana nan tare da mu ko meye muke yi in mu ba mu bashi rahoto ba shi zai tambaye mu don ya ji mai ake ciki wace hali ake ciki to cikin ikon allah komai na tafiya tamfar kamar yana nan da kanshi A kan wannan sai mu dada godiya wa ubangiji maɗaukakin sarki da ya karbi ibadunmu ya ba mu ladansu su ma can ya karbi ibadunsu ya ba su ladansu kuma a madadin shi zan ƙara godiya ga manya-manyan bage da muka gayyata kuma suka karbi gayyatar mu suka taho suka ƙara wa wannan zama albarka da fatan allah ya ba su ladan shi ya mai da su su lafiya kowa da kowa ma allah ya mayar da shi gidan shi lafiya kuma ya ba mu ladan wannan zama da muka yi ya ba mu nisan kwana da lafiya yadda za mu halarci na shekarar baɗi da ma baɗin baɗada cikin ikon allah da kuma godiya ga Allah da yabo ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam yadda na faɗa da zu shi ma sheik dr kabiru gombe ubangiji ya ba shi ladan wannan sadakarwa da yake yi na gudanar da wannan tafsir daga shekara zuwa shekara allah ya ba shi ladan shi ya albarkaci zuriyan shi ya sa a samu magada cikin zuriyan shi wanda su ma za su tashi su ci gaba da wannan aiki da yake yi mu ma Allah ya albarkaci zuriyanmu mu samu wanda dai za su gaje mu in muka bar wannan fage ubangiji madaukakin sarki ya karbi ibadanmu ya mai da mu gidajenmu lafiya wanda suke waje Allah ya dawo da su lafiya bisa ga haka kada ɗauki lokutanku da fatan Allah ya mar da kowa lafiya kuma yadda na faɗa da azu abinda muka amfana daga tasirin nan mu ma mu yi ƙoƙarin shi zuwa gaba ga wayanda ba su samu halarta ba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to duk jawabai gaba daya ina ga sun gabata roƙon da muke yadda ake ba da himma wajen jan hankalin mutane akan irin wannan aiki na alkhairi gaji irin wannan miliyoyi da aka tara 'yan kwanakin nan na marayu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ubangiji ya ninninka lada ga waɗanda suka bayar da waɗanda suke da niyan bayarwa Allah ya ba su su bada shi malam da ta kokari yana jan hankalin mutane domin yadda yake sanya wa mutane shauki yana daga cikin abin da yake sa mutane su yi ta himma suna bada taimakon wato a kawo masa tarihin cewa ga yadda magabata suka yi ga irin abin nan ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu irin falalar da Allah ya ba su da irin buɗin da Allah ya yi musu irin wannan abubuwan na daga cikin abin da ke sanya mutane su ci gaba da jin daɗi suna ba da dukiyoyinsu Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya taimake shi ya bada Allah muna roƙo Allah ka anshi abin da bayar wanda yake da niyan zai bayar bai samu ba Allah ka bashi ya bayar wanda yake da niyya eh, amma kuma shi ta kaiwa da komowa wajen ya hana shi Allah ubangiji ka karfafa masa niyya ya samu ya bada yadda aka bada miliyan hamsin da uku bana Allah ka saba da bada miliyan ɗari biyar Allah ka sa a tara miliyan 500 na marayun nan ya zama an gina musu gidaje da makarantu da sauran abubuwa da biyan kuɗin makarantar da ake a ninninka yanzu an ba bara an bada mutum 100 bana ana so a bada 150 Allah kai mu bada bada kamar na ɗalibin na marayu guda dubu ko fiye da haka Allah ka taimaka Allah ka kawo mana ɗauki shugaba da suka tafi umara da shi da su mala abdul basir da sauransu shugaban kwamitin marayun shugaban kwamitin masallaci abdullahi diggi allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya muna musu addu'a ibadun da suke yi a can allah ya ansa mu wanda muke a nan allah ya ansa muna roƙon allah maɗaukacin sarki addu'o'in da suke mana allah ya ansa don mun tabbatar suna tare da mu zuciya suna tare da mu yadda suke addu'a wa kansu suna yi mana mun tabbatar da wannan muna roƙon allah maɗaukacin sarki allah ya anshi addu'o'in ah, an ce zan rufe da addu'a ko alhamdulillah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki wannan ƙasa ta mu Allah ya zaune da ita lafiya Allah duk bala'o'in da suke faruwa cikin ƙasar nan muna roƙo Allah ka kawo ƙarshen sa Allah yanda ake ɗiban mutane a shiga dajika da su Allah ka tsarewa wanda aka ɗiba mutuncin su Allah ka fito mana da su lafiya yanda ake zuwa gari a tada shi a ɗibi dukiyoyin mutane a tafi da shi Allah ka ƙwato dukiyoyin nan daga wanda suka ɗiba ka mayarwa masu shi Allah ka mayarwa masu shi Allah ka mero masu shi shugabannin ƙasar nan da suke ƙoƙarin kammala mulki nan da wata ɗaya da wani abu su fita Allah ka sa su kammala shi lafiya waɗanda suke shirin shigowa nan da wata ɗaya suke bukatar su shigo Allah ka sa su shigo lafiya Allah ka ba su ikon yi mana adalci Allah ka ba mu ikon yi musu biya cikin abin da tafi saba wa Allah ba wannan ƙasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya ka tsare mana jinenanmu mu ya Allah Allah ka tsare mana mutuncin mu Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tsare mana addininmu Allah ka tsare mana garuruwanmu Allah ka shirya da matasanmu ‘ya'yanmu Allah ka shirya mana su marasa lafiyan cikinmu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya ka inganta ta Allahumma hajjina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا دائيا إلا أجبت ولا سائلا إلا أعطيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا لا قدايها ورسلتها لنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راهيم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبلادل والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين